ta da abin haɗe hiwastan sakamakon suna ta fi ilayoyin amma ba'adu allahuma callim na mayan fauna amfana biyu ma can dam tana allahuma adana haƙa tiba'a wa adana watilan warzug na sinaba. yau muna shi daga wata ramadan. hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa'alaihi wa sallam. dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu. miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka wato suratul qasas wanda jiya dai mun yi magana kan yadda karun ya fito kuma mutane suka kasu kashi biyu wajen fassara matsayi domin can baya in ba ku manta ba mun yi magana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya khluqu ma yasha wa yakhtar Allah tabaraka wa ta'ala yana halitta mutane ko yana halitta abin da ya ga dama kuma a cikin abin da ya halitta nan ya zabi abin da ya ga dama wajen zaben nan aka tabbatar da cewa wanda Allah ya zaba shine wanda Allah ya zabe shi wajen ya bi Allah ya imani da Allah ya bi Allah wannan shine babban zaɓi. to dole mutane sun kasu kashi biyu akwai wanda suke hangon kallon zaɓi? da irin wannan mahanga cewa wanda Allah ya zaɓa shi ne wanda Allah ya zaɓe shi da imani kuma zai mu Allah biyayya akwai kuma wanda suke hange ta wani ɓangaren cewa wanda Allah ya zaɓa shi ne wanda Allah ya mallaka mai duniya ta hanyar samun matsayi ko ta hanyar samun kuɗi ko ta hanyar faɗa aji kuma ko yanzu haka muke to saboda haka sai aka yi magana cewa ga ƙaruni ya fito mutanen nan sun kasu kamar yadda muka kasa sunan yanzu wasu sun gan shi suna ta'ajjubi suna mamakin halin da yake ciki har suna gone ina ma da su ne Allah ya ba irin wannan matsayin suna cewa kaitonsu ina ma da su ne Allah ya ba matsayi irin wanda ya ba karuna na duniya da abun nan kenan ko an ba shi kuɗi an ba shi matsayi ga ya fito da kwalliya wasu ɓangaren su kuma suka koma suna nuna masu cewa a'a wannan ba shine babban abu ba ba wannan matsayin da ya samu shine matsayi ba ku ne ba ku gane ba kaga sun fito a fili yadda aka kasa su ko to a haka za mu kalla yau saboda haka za a karanta mana gashi nan wannan su waɗancan na jiya za su yi sun yi magana tasu ta ƙare su sun yi magana sun gaya ma mutane ga yadda abu yake su kuma waɗannan 'yan duniyan za su kalla su kuma su ga cewa ina ma da su ne wannan matsayin nashi waɗancan da su aka fara jiya to ga na yau nan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج على قومه في قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه الكافرون to yanzu zamu ji kashi na biyu jiya mun ji kashin bayan Allah wanda suke kalla cewa ita duniya ba nan bane ba samun ta bane shine daraja domin su jiya har sun yi nasiha suna magana suna jawo hankalinsa cewa kada kai takama da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ka yi abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so ka yi sannan kuma ka nemi gidan lahira da wannan matsayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka kuma sannan kada ka manta ka kyautata kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata ma kada wannan dukiya ta sa ka zame kai banna cikin ƙasa ka yi abin da Allah bai so domin Allah baya son mabannata to wannan nan na jiya kenan to yau kashi na biyu kuma kuma wannan abun abu ne a fili inda za ku tsaya ku lura da abin. ko da irin makaranta ce aka haɗu aka ce irin all boys associations da ake yi irin na makarantu idan aka haɗu 'yan makaranta wanda suka daɗe suka haɗu manya-manya idan suka tashi in ana tambaya duka waɗanda ake ganin sun ci nasara a cikin waɗannan 'yan makaranta wanda suka fita to wanda suke da makamai ne na gwamnati ko suke da makamai na kasuwanci idan aka tashi lissafi za a riƙa lissafowa met ɗinsu wuri kaza shi ke riƙe da wuri kaza wanda ke da kaza shi ne wuri kaza in wani prefect ne ko wani head boy ne ko wani wane ne yanzu shine shuga shine gwamna ma a wata jiha shine wani wuri duk su za a lissafo kuna gani ana lissafo liman in ka ji sun faɗi liman to iskan izgili za su yi mai wani kwanaki ya je nasu da aka faɗi wani aka ce shi addini ya koma aka ce na wannan yunwa za ta kashe shi zo ka hanshi kuɗi ka ci abinci haka ne ko sai aka ce zo nan ka hanshi kuɗi ka ci abinci kai addini ka kama a aikace ne na an faɗi abun ne saboda Allah ya sa ga wanda aka yi masu gaban su nan da wani aka ce shi addini yake ga gemu wallahi baka yi sa ba sai sun jajja gemun ma za su kama gemun su jajja su ce kai ka rasa abin da za ka yi sai addini to zo mu je mota baka kuɗi za ka yunwa ta kusa kashe shi shi addini ya kama yi ba a kiran wanda ya kama addini a matsayin mets ɗin wanda ya ci gaba in ma ka san shi kakkace ka san shi amma wai kan lissafo shi ana magana ana kiran wancan shine gwamna wani wuri wancan sanata ne wannan dan abun nan ne <coughs> wannan janaral ne koran nan sai da na haɗu da wani ya ce wai zan zo walima <coughs> subhanallah ya ce zan zo walima na ce waliman mi ya ce ai wani dan abokin mu ne an ba shi burgediya janar don haka za mu zo walima <laughs> na ce ba da lokaci kawai da kyale su to duk in za ka yi ta jin wannan haka za ka ji wani in bank manaja ne shi a wani wuri mai ɗinku ne ya zama bank manaja ne a wuri kaza shi ne manaja shi ne regional wane ne shi ne wane ne duka waɗannan in za a lissafo su a matsayin sun ci gaba ne da suna wurin duk wanda zai taso sai an tafa mai ba haka ba ne well done ya ci nasara a kira ka a ce liman to sai dai an so a ihu kuwa ana kiranka aka ce sai kuma ɗin mu babba shi kuma shine liman a wani wuri rannan za ka ja a mai addini izgili gara ma kada ka kira shi domin in ka kira shi ka ce sai kuma yanzu wane shi kuma limami ne shi ne babban limami a wuri kaza to dama izgili za a yi masa gaba ɗaya za ka kira shi ne a izgili kawai a ihu saboda haka gara ma kada yi wannan baya daga cikin ci gaba da wannan to haka ake kallo kuma haka mutane suke kallon wannan abun ko ba su fito fili ba a kai kaikaici haka ake yi wanda ya zo ya ce addini yake abin da ake kallo ya rasa abin da zai yi ne ba ya da wata mafita sai wannan shi yasa ya kama ya rike addini kuma ai da aka zo cikin sotul bakara da aka yi mana magana da aka nuna mana irin wannan dama abu uku take a farko farkon suran magana uku aka yi ana maganan muminai aka yi magana aya biyu uku aka yi maganan aka yi maganan kafirai aya biyu aka yi maganansu aka zo aka yi maganan munafukai sauran ayoyin aka gama bai isa ba ma har sai an ware mata sura suratul munafiqun aka yi ta ta musamman aka faɗe ta to amma da an zo ka gani a ce maganan ba wai za qila lahum aminu kama la tufsidu fil ardi ake fara wai za qila lahum la tufsidu fil ardi kada ku yi banna a cikin ƙasa qalu innama nahnu muslihun sai su ce ai su ne ma masu gyara ta ai su da su ne ma ƙasa ke gyaruwa don haka gyara suke yi ba ma ɓanna ba Wai za ƙila lahum aminu kama Amanan nas idan aka to mace to ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani Ƙalu, a anu'minu kama amana sufaha su ce za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani kaga kenan ne waɗanda suka yi imani a mahangansu wawaye ne a lokacin annabi nuhu suka ce wa ma nara kattabaka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'ayi? suka ce mu ba ma kallon wanda suka bi kama face kaskantattu daga cikinmu ne wanda ba su da tunani su ne ma suka yi imani da kai to da ka ba su san abin da ake ba shi yasa to har yanzu wannan mahangai ita ce duk inda za ka haɗu da classmate ɗinka ko schoolmate ɗinka idan ana magana idan yana tambayar ka abokanku ya ce yaya su ne yaya su ne so yake ya ji labarin ci gaban da suka samu na rayuwar duniya ba addini yake tambaya ba yana tambaya ne ya ji a wani matsayi yanzu wane yake a wani matsayi yake kai ma in za ka lissafo mai kuma irin su za ka lissafo mai ka ce wane yanzu yana can yana port wane yana wuri kaza wane yana wuri kaza daga nan ma in baka sa bai ce to ko kana da hanyar yanda za a yi mu gan shi saboda tunda yana wuri kaza zai iya mana wani abu haka ne ko ko ko ba haka ake kallo ba ku fito da maganar sarahatal qaul a haka ake mahanga ana ganin waɗannan su ne kawai za ka ji ana cewa ina wani bai da matsala wani bai da matsala saboda shi ne shugaban wuri kaza wane yanzu ya samu ɗaukaka saboda mi yana wuri kaza wane ya samu daraja saboda mi shi ne ke riƙe da cibiya kaza yanzu wani fa wani babban soja ne yanzu janaral ne ana ma sa ran nan gaba wataƙila in ta juya ta juyo shi zai zama cikin waɗannan service chief saboda haka ana sa ran dama wancan karan ma an kai sunan shi aka dan samu wata matsala ta tsayawa nuri ce to Allah ya bashi Allah ya bashi kaga in ya bashi mu ma mun matso kusa haka ne ko to saboda haka wannan shine abin da ake so mu gane shi alqur'ani salihun ne li kulli zamani wa makan yana dacewa da kowane zamani yana dacewa da kowane wuri duk yadda aka yi in aka juya in aka ga bai dace da wani wuri ba ko bai dace da wani zamani ba gane shi ne ba yi ba amma Allah ya yi tsarin ƙur'ani babu wani ci gaba babu wani zamani babu wani wuri da za a ce ai wata ci gaba ta wuce ƙur'ani duk inda aka shiga aka je aka juyo wallahi sai dai in ba fahimci ƙur'anin ba amma ƙur'ani salihun ne li kulli zamanin wa makan haka mutane ne wuri ne zamanin ne lokacin ne zai daidai da kowa duk inda aka ɗauko aka sa zaka ga yayi daram yayi daidai da wannan abu to yau gashi nan shine ƙaro na irin wannan misalin tun daga mutane ga dai masu yi mai nasiha sun mai nasiha shi kuma ya magana ya mai da martani ya ce shi fa wannan abu da aka bashi kawai an bashi ne Allah ma ya san shi ya cancanta shi ya sa kuma ya bashi wannan matsayi kuma ya bashi ne akan cancanta aka ce shi bai sani ba akwai waɗanda suka fi shi ƙarfi suka fi shi cancanta suka fi shi ƙwaƙwalwa adawa da samudawa waɗanda su kuma sun wuce da mutanen annabi ibrahim duk sun wuce an halaka su inda dukiya cancanta ce da matsayi ne da waɗancan za a ba da ba ba wani ba domin sun fi kowa cancanta amma an ba su kuma don an halaka su aka nuna mai haka aka ce to shi tun da haka ne shi kuma bai ji ba saboda haka gashi nan yau fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi haka ya fito wajen mutanensa wato ya nufo mutanensa cikin kwalliya wato kaya irin waɗanda suke an saba da irin taro kamar irin na gwamnati ko za a yi wani babban taro tunda da dama galibi babban taro shi ya gaji cewa shi mai babban wanda ya fi kowa taro baya zuwa da wuri kuma shi yake fara barin wurin saboda lokacin kowa ya zo to shi kenan sai shi ya zo kaga kowa zai shi sannan kuma shi zai bar kowa saboda kuma a nuna shi fa ne mai matsayin kuma saboda haka shi zai fara fita shi yasa idan mukamin ka bai kai ba ka je ka bari shugaban taron nan ya fara shigowa kai ka zo daga baya ba za ka shiga ba sannan kuma in bai fita ba ka tashi fita ba kai saka fita ba ka fita a fara ganin ka a waje saboda haka shi ne <laughs> wala duniyar wala tana da ban mamaki shi shi zai shigo karshe saboda kowa sannan ya zanna to ya gasar da ya shigo yanzu kuma wanda ya zo latti in zai fita to ya fara ganin shi wanda ke waje su kuma ba su shigo ba su fara ganin shi zai fara fitowa saboda wanda ke ciki lokacin so yake ga wanda ya zo daga karshen nan shi ne shugaba shi ko wanda bai shigo ba so yake ga wanda zai fara fitowa ta saboda haka sai a tare ba kai saba in zai bai fita ba ka fita kuma lokacin tunda in kuma ya riga ka shigo ba za ka shigo ba ko kai da shugaban kasa ne in yanzu ga sabo ka bari baka zo taro ba sai da ya shiga wurin sannan ka zo ka yi latti ba za su baka ka shiga ba kuma in ka tashi fita bai tashi fita ba ko mi ya dame ka ba ka isa ka fita ba bai fita ba yanzu sai ya fita saboda yanzu shine mai mai cin to ka to wannan da kanshi ya isa mutum ya gane ashe duniyar nan da ya mala haka take da kai ma fa ka zauna kujera shi yasa wata rana wani ya bamu labari wani ya tafi wata jaha bari mu jefar da abincin wani wuri sannan haisu ya arifuhu man ya arifuhu wa yajhaluhu man yajhaluhu wani ya taba yin gwamna sai ya tafi wata jaha sai ya je yana so ya ga gwamnan shi ma ya jira gwamna ya jira gwamna gwamna na cikin ofis kawai ya bari ya bai ce ya shigo ba ya jira ya jira ya jira ya awa ɗaya yana jira ya dai sallama da zai tafi na jin wani ya je kyankyasa masa cewa ya faga jihar har zai tafi ya abun nan ba sai kawai sai ya ce a ce ya shigo da ya ce a ah, ya ma haƙuri ya ce dala a ce ya shigo ya yi haƙuri abubuwa ne suna da yawa sai ya shiga da ya shiga sai ya ce mashi ba abin da ya sa na shigo abin da ya kawo ni da na fasa amma yanzu abin da ya sa na shigo shine don in tunatar da kai wani abu ya ce to ya ce dan daga kai ka kalli bangon nan ya daga kai ya kalli bangon duk gwamnoni hatsan da wanda bai da wayo ma gwamnonin duk ga suna a ciki a bango ga suna a jajjere har aka kawo shi kan bakon shi ma shi ma ga shi na a jere ya ce to na zo in sanar da kai ne cewa kaga wannan kujere da kake bisa duk waɗannan da kaga hoton sun nan sun taba zama kan kujerar nan kuma yau sun sauka har da ni kaina ka ganni nan ko ni ma na batta kai ma za ka batta ko yau ko gobe da ce yanzu iya nan zan tsaya ba abin da ya kawo ni kuma na fasa saboda ka aje ni ina awa ɗaya kuma ni ma na riƙe nan kamar yadda ka riƙe wataƙila ma sannan ta fi ƙarfi da wani ya riƙe sannan ba a raba ba wani kuma ya riƙe bayan an raba ne to ya ka gani yanzu wanda ya san wurin ya sani wanda bai sani ban aka ji a bakinka kuma kai ne <laughs> tumara da ne ba ko gashi rara rara da sai gashi mutum ya ba wurin shi ma shi ma yanzu hoton shi na can liƙe a wurin to wanda ya zo shi ma sai ya gani kuma zai zama masa wazi hada duniya haka take ta ɗauko ta yar ta dauko ta yar ta dauko ta yar duk matsayinka duniya in ka zake sai ta baka mamaki dama ta fara baka mamaki saboda timbir ka zo tsirara ka zo to kuma ka rike duk abin da za ka rike kuma radda za a ɗauke ka daga ciki a kai ka makabarta kuma haka za a ɗauke ka kuma tsiraran kuma ma bambanci kawai wannan an ɗan rurrufe kuma ko wancan ɗin ma ana saka shi a tsumma shi jaririn in ya fito a tsumma kafin a fito da shi ba sa fito da shi timbiraka a tsumma suke sako shi su fito da shi to kuma haka za a maida ka a tsumma ka zo a tsumma za ka koma a tsumma waɗanda suka aje ka makabarta ba wanda zai iso daga gidan shi face an cire tsumman nan kafin a kawo gida kana jin takun mutane idan aka ka cikin kabari kana jin takunsu kana jin maganansu har cewa aka yi wanda duk ka san shi in yi magana kana gane wane ne ya magana yanzu in cewa ya Allah ya ji kanka kaji in zagin kama ya kaji duk wanda ka sani ya magana kana ji kana cikin jin takun su kana jin magana na mala'ikun nan za su so su yage wannan tsumman da aka sama sada ka zaune timbir kuma ba za a maida shi ba ba wanda ya ce za a ƙara maida su rufe ka bayan nan to saboda haka ashe ko menene za ta za ta sa mutum abinda kawai maganinta ka ci maganin zama da ita maganin zama da ita kai imani kai aiki na kwarai kafin mutuwan nan ta zo ka tuna da yadda ka zo ka tuna da yadda zaka batta wannan shine mai hankali wanda ya wannan yayi wannan tunanin to wannan shefi kowa tunanin hankali saboda haka haka yayi da ya fito cikin mutanensa yana taƙama. na qala alladhina yuriduna alhayata duniya. kun gani sai waɗanda suke son rayuwar duniya su ko suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun wa qaumu ya ya kai ya ma utiya suka ce kaitanmu ina ma dai mu ma a ce muna da irin abin da aka ba qaruna kaitanmu ina ma da a ce muna da abin da aka ba ma'uti ya karun abin da aka ba karun suka ce innahu lahu haddin azim suka ce kai lalle ne shi kan yana da rabo mai girma sufa babu kenan mafhumul mukhalafa su ko babu shi shine yake da rabo mai girma kuma ko haka din da na baku misali yanzu wani in ya ga classmate su din a irin wannan ya fito ya ga irin motar da ya shigo ya ga irin mutanen da suka biyo shi ya ce oh su su wane su suka yi sa'a sai mu kan rakiya muka zo wani ya ce wani ma ya kaigai har sai ya yi zagi ya ce su kan ba su san abin da suka yi ma Allah ba ya kira wanda bai sani ba ya ce kaga wannan classmate ɗinmu ne lokacin da muke aji ɗaya na fi shi ƙoƙari ba ni mantawa wata rana an ba da wani test ni ne mai waye, sai da na ba shi nawa ya kwafa kai kan ma ka je dogon labari jarabawar da muka yi ta ƙarshe ma kusa da ni ya zauna da na ga ya kasa tawa na bashi ya kwafa na fi shi komi amma dubi yadda Allah ya mai da shi ni ko dimani ya kaga wannan magana ana yi ko ba yi to menene wannan ba fito na fito bane aka yi ma Allah ko kuma wani ya ce wow kai wannan Allah ya taimake shi Allah bai ba mai nama mai wuka nama ma shi shi ya cancanta a ba amma ba ba wancan ba dan shi wancan dolo ne tuntuni da ya san shi wawa ne shi haka na san shi har muka rabu a makaranta ko wayo bai da shi isasshen wayo amma haka lerin arzikin da gare ga mai wayo kuma ba ba ba menene wannan na muni miss road ko eh aka zai ce ya ce muni miss road ko to ga inda ya kamata kuɗi su biyo sai suka yi haka mike nan ba Allah ne bai kaso daidai ba ba Allah ne bai kaso ba inda ya dace wannan kalmomin kuna ganin su kaman kanana ba kananan kalmomi bane kuma muna faɗin su muna ma Allah wannan irin fito na fitan sosai ake yi haka mutum sai ta wannan magana yana nuna su ba ba su komi ba innahu ladhu hadhin azim yace lalle shi kan mai rabo ne babba wa qala alladhina utul ilma wadancan mutanen da ba mun ce mutanen sun kasu kashi biyu bane ga na farko can wanda suka yi nasiha ba su kyale su ba har yanzu sai suka ƙara jawo hankalinsu suka ce wailakum suka ce kaitanku ba abin anan take ba thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan suka ce sakamako na Allah tabaraka wa ta'ala a baka matsayi na lahira Allah ya daga ka a lahira khairun wannan shine abin da yafi amma ana bada shi ne liman amana wa amila salihan ga wanda ya imani kuma ya aiki na kwarai wala yulqaha illa sabirun amma ba masu samun wannan sai masu hakuri wanda suka yadda suka tsaya a matsayin da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya aje su kuma suka koma suka yi hakuri kala uku hakuri akan bin Allah hakuri akan barin sabon Allah hakuri akan jarabawa in ta zo irin wannan dan an ba da duniya ba a baka ba kaka ɗauka cewa Allah baya son ka suka cije akan wannan hakuri saboda haka wannan shine babban abu ba mai samun wannan matsayi illa sabiru suka gaya musu suka yi musu nasiha nan suka ja suka tsaya fa kasafna bihi wa bidarihil arda dalilin wannan magana da yayi sai muka shafe shi da gidansa gaba ɗaya muka sa ƙasa ta shafe su gaba ɗaya komi ya shafe wa kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah ba shi da wata jama'a da za su taimake shi wanda ba Allah ba tabaraka wa ta'ala da ya shiga wannan hali wa ma kana min almuntasiri kuma baya ma daga cikin wanda za a taimaka kwata kwata ba zai mayu ba ya riga ya gama yawo wa asbaha alladhi tamannaw makanahu bil amsi sai ga gashi waɗannan mutanen da suka ga zahirin magana waɗanda suke gurin samun matsayin nan nasa ajiya suna ganin cewa matsayin nan nashi babba ne yanzu da suka ga abin da ya samai sai suka fara cewa ya koluna suna cewa wai ka laha ya rusutu rizqa liman yasha ashe dai abin haka yake Allah shi yake bada arziki ga wanda ya ga dama ya shimfiɗa shi ya bashi da yawa wa yaqdiru kuma shi ke matse shi ya bada kaɗan ga wanda ya ga dama ashe abun nan daga Allah ne da muka ga wannan akwai da yawa mu kuma 'yan kaɗan ne babu ashe abun nan Allah wata hikima yake nufi suka ce laula amanna Allahu alaina la khasafa bina yace ashe rashin bamun nan da ba a yi ba wata hikima ce ta Allah inda ba dan Allah ya yi mana wata irin babbar kyauta ba mu ma yanzu da ƙasa ta shafe da mu ashe kenan kaga daga nan suka gano ba samun wancan bane yanzu ma suna ganin rashin nan shine ashe babbar kyauta da aka yi masu ba dan Allah ya masu babbar kyauta ba ashe babbar kyauta ce da basu samu ba dan da ta zama masu wannan masifan to da shikenan da sun gama yawo suka ce ba dan Allah ya masu wata irin babbar kyauta ba ashe da su ma yanzu an shafe da su wai ka annahu la yuflihul kafiru ashe dai al'amarin haka yake su kan waɗanda suke kafirai ba sa cin abun mamaki wannan abu ne sananne ga ban mamaki kafirai ba sa cin nasara saboda ba su bi Allah ba sun yi tawaye waɗanda ke cin nasara shi wanda suka yi imani suka aiki na kwarai na haka idan ana magana mafi yawanci idan aka tashi mutum ko a rayuwarsa ne idan aka tashi aka ce faɗi achievements da ya samu a rayuwa kuna jin yana faɗi addini duk yawanci wanda kibaru shaksiya ne da an tada shi a wani wuri aka ce yanzu ana so mai girmawa ne ko his excellency ko waye waye shi ma ko general ko wane ne aka ce ana so ya bamu kamar abu biyar cikin achievements da ya samu a rayuwarsa kuna gani yana cewa akwai addini a cikin abin da ya achieve a rayuwa baya lissafo wannan abin da zai lissafo kawai matsayin da ya samu da inda aka canza shi da inda ya ansa da inda aka ansa wurin shi da inda yake rike yanzu su ne achievements ɗinsa shi gaba daya babu magana addini ciki in kuma yayo magana addini to su ma 'yan kallo ya maɓata masu rai dan ba sa kallon shi a matsayin ci gaba ba sa kallon shi ko a gida ko a yina haka ake kallo ni na san mahaifiyar da ta zo tana roƙo a makaranta makarantar mu tana roƙo ta ce roƙon da take yi ma malamin malamin mu cewa dan Allah a taimake ta yaranta ya zo nan masallaci zai lalace saboda yanzu yana shi kullum an yi an yi da shi ya makaranta an sa shi waccan makaranta yaƙi an sa shi waccan makaranta yaƙi ya dawo ya liƙe ma masallaci wai shi hadda ƙur'ani zai yi har ya yi zuwa arwai ta ce ta tsoro take yi kada ya koma nan gaba ya lalace zama shi kaɗai ne bai da abun yi saboda sauran yayyan shi suna kaza wannan ya shiga soja wannan ya shiga kaza kada a zo wata rana ya bi su yana roƙon su shi bai da abun yi in ya zauna ya zauna wannan dan Allah mala a taimake shi a fatattakai daga masallacin nan saboda in ya samu in ya rasa wurin zama a masallaci dole ya koma ya abin da aka sa shi ma ya zama mutum yanzu kawai zai zama ba mutum ba wannan aikace to ka gani to saboda haka haka ake kallo kullum in dai cikin gida ka riƙe addini to jira ake radda za ka yi bara kai kuka ka ce yau ka rasa yadda za ka yi a ce ba sai da aka gaya ba ba wai kai addini to yin sai ka ci addinin ba ka riƙe addini ba an gaya ma an gaya ma an gaya ma ka tashi kai ma yadda kowa ya tashi ka je kai ba ka zama abin da ka zama ka ce kai addini za ka yi to yin sai ka ci addini sau da aka kyan shi wannan lokacin in ka ji wannan kawai kai shuru in mutuwa ce ta wuce da kai kawai ba a san ma yadda aka yi ba amma in dai za ka kai ma mutane kuka a matsayin ka bi addini yau wani abu na matsayin rayuwa ya dame ka ka je wurin su kuka to sai ka yi kuka biyu ga kukan ciwo ga kukan bakin cikin da za su je homa yanzu da kaje je wurin su gara kai hakuri ka roki Allah tabaraka wataala in ciwo ya tsanani ka roki Allah addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya Allah idan rayuwa ce alkhairi na roƙo Allah ka raya ni dan mutuwa ce alkhairi Allah ina jin zafin abin nan Allah ka karbi raina ka huta ya fi ma amma yau kana addini ka je kuka wurin wani cewa wani matsatsi ya dame ka wallahi ka shiga uku Allah ka ba mu mafita waɗannan su ayoyi sharhul kalimat ga su nan fi zinatihi cikin kwalliyarsa ya fito ay libasil ayadi wal haflatir rasamiyya ya fito cikin kaya na musamman irin wanda aka saba na bukukuwa ne ayat irin wannan ranaku suke zagayowa na wani musamman kamar misali yanzu aka ce wanda yake shugaban kasa idan za a yi bukin sabon shekara aka ce zai zo eagle square ko zai zo wani abu to ai dole ya sanyo kaya in soja ne sai a sa wasu kaya na musamman na parade da za a zo su ma masu tarbar shi a wurin sai sun sa kayan kwalliya na musamman na parade akwai kayan su na musamman wanda yanzu za su yi parade za a yi girmama wani sai an sa waɗannan kayan an yi kayan ado ne daban za a sa su na wannan rana to haka ɗabi'a take Yomul ayat ranar manya-manyan ranaku da aka tunawa da su na tarihi ko na wani abu wal hafalatin rasmiya da kuma buki celebration irin na gwamnati wanda za a yi to haka aka zo za a yi wannan taron yau ya fito ya yi kwalliya ya sanyo wannan kayan na wannan bukukuwan da za a yi ya ce ya laita lana mithla ma ya karunu suka ce kaitanmu ai manna'u. allau otu min almali wa zinati ma ya karuna sun yi gurin ina ma dai da za a ce su ma an ba su irin abin da aka ba karun na dukiya da kwayan kwalliya duka irin wannan abu da aka ba shi su ma sun yi gurin ina ma da su ne shi suna gurin wannan ai innahu lazo hafdin azim suka ce lalle shi mai kaso ne babba ai innahu lazo buhtin wa nasibin shi kan an bashi wani matsayi baktin an bashi babban abu wa nasibin yana da kaso sosai wa iyyahu iyahu fi kitabil maqadir wanda Allah ya bashi shi tuntuni a cikin littafin kaddara an bashi matsayi babba wa qala alladhi na'utul ilma waɗanda aka ba su ilimi kuma a wannan wurin ai utul ilma dini kuji ilimin addini aka ba su kun ga waɗannan duk da ke waɗancan maganganun tun farko mun yi magana ba ai ba ilimin addini suka samu ba ko saboda haka suna haɗuwa ne su faɗi sa'annin su ko abokansu kawai wanda suke da matsayi ga abin da suka samu to waɗanda suke da ilimin addini a wurin su kuma suna sane bi ma'rifatillahi wa daril akhirah wanda su suna sane da magana Allah sun san Allah sun san maganan gidan lahira wal mujibati sa'adati sannan da abin da washiqa sannan sun san abin yake haifar da mutum ya samu arzikin lahira ya zama shi dan aljanna ne washaka kuma sun san abin da zai sa a ce mutum ya zama dan wuta sun san wannan ilimomin suna da ilimi su ce ga yadda za su tantance wannan akwai alaman ya kama hanyar yan aljanna wannan gashi da ilimin su sun gane shi kan hanyar yan wuta ya kama su sai suka yi magana suka ce su ne masu wannan ilimin da haka da suka tashi sai suka yi magana suka ce sai suka ce ai hadara ai suka ce masu wahilakum ai hadara wahilakum suka ce kukan kaitanku ya zo halaka ku ta zo wa hilakukum ay bi mal wa zukhrafid dunya saboda kawai kuna gurin ku abin da ke gaban ku shine duniya da kuma kwalliyarta shine yanzu kuke jin takaici kuna tahassur kuna bakin ciki akan cewa ina ma da kun samu wannan matsayin kuna samun damuwa ay kuka ce thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan suka ce lada wurin Allah sakamakon Allah tabaraka wa ta'ala abinda Allah ya tanada ga wanda ya imani ya aiki na kwarai ya fi alkhairi shine daraja shine samun abin nan ba ai ma inda Allah min jaza'il lil mu'minin al amilin salihin Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada ya boye shi ga muminai masu aiki nagartattu wanda Allah ya aje masu wa huwa aljanna wannan shine kuma aljanna wannan abin da aka ɓoye masu khairun liman amana wannan ya yafi alkhairi ga wanda ya imani wa amila salihan sannan ya bada wannan wato ya bada abun nan din su wato khairul liman amana wa huwa aljanna khairun min hutamid dunya alfani shine wanda yafi alkhairi akan wannan kaso na duniya mai karewa kada ku damu da wannan kason na duniya mai karewa wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai suka je lahira aka sa su aljanna ba su shiga wuta ba waɗannan su ne masu arziki saboda su ne suka samu rabo wanda yake abadan sarmadi wanda zai doge har abada wanda yake kuma khairun ne shi albaki ne shi khairun min alfani mai wanzuwa ne ya fi alkhairi akan mai karewa to wannan su ne suka samu rabo su ko waɗannan suna kallon abin ta wani bangare saboda haka kada ku damu amma ina wala yulqaha illa sabirun ba masu samun wannan matsayin ba masu samun irin wannan kason sai waɗanda suka yi haƙuri suka cije ay la yuwaffaq ay liqawli hadhihi kalima. ba wanda zai samu wannan kalma ba wanda zai daidai da wanda zai samu wannan abu wa hiya thawabullah shine wannan na gidan samun sakamako wanda zai fahimci wannan abu kuma ya dauke shi a matsayin shine ba wanda zai samu wannan ba wanda zai samu wannan illa liman amana wa amila salihan ba sai ga wanda ya imani da ya aiki na kwarai ba wanda zai samu wannan abu babba illa sabirun sai masu haƙuri alal imani wa taqwa waɗanda suka daure akan imani akan jin tsoron Allah wannan su ne masu nasara muna roƙon Allah ka samu cikin su don tsarkin sunayenka masu imani masu taƙawa na haka wannan sun gama masu nasiha fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard nan ne muka shafe shi da shi da gidan shi a ƙasa ai askhanna al-ard muka rikita ƙasa muka yi ƙasa da ita min tahtihi muka zame ƙasa ta rubza ta ƙasan shi fasahat bihi ta faɗa da shi wa bidarihi وكل من كان معه فيها من أهل البغي da duk wanda suka rako shi a wannan lokacin ya ja masu waɗanda suke masu banna wasu laifi wanda suke da zalunci na raba jama'a diga gaba ɗaya ƙasar nan ta riza da su gaba ɗaya kai ƙasa daga nan shikenan har yau ya fito ko tamannaw makanahu bil amsi to wanda suka yi gurin matsayin safa ai qala alladhina ay alladhina qalu ya laitana la mithla ma utiya qarun waɗannan da suka ce kaitansu ina ma da su suka samu abin da ƙaruni ya samu walmuradu min almakana matsayin kenan aliman ai wa ma alaihi ƙarun shine almakana wa ma alaihi ƙarun shine wurin da ƙarun yake kai da aka ce wannan almakan da aka yi magana to matsayin ne wa ma alaihi ƙarun min al'imaratu wa zinati wal mali wal da abin da shi ƙarun yake kan shi na jagoranci na shi shugaba ne shi wazinati da kwalliya walmal da dukiya walja da faɗa aji shine jahu da wannan duka da yake da su su waɗannan ba sun kalle su ba suka ce ya laita lala mithla ma utiya qarunu kai tammu ina ma dai a ce mu ma muna da irin wannan ay ajabu aliman ai suna mamaki suka ce sun sani cewa annallaha yabsutu rizqa ya sha! Allah shi ke ba da arziki ga wanda ya ga dama wa yaqdiru kuma ya ta shi ga wanda ya ga dama ayudayya wai ka annahu la fulihul kafiru suka ce ai ajabu suka ce suna mamaki aliman annahu suna sane cewa la fulihul kafiru! kafirai su kan ba cin nasara ai annahum la na bin najati minan nawa! kafirai ba za su tsira daga shiga wuta ba kafirai ashe yan wuta ne wa dukhulul jinan kafirai ba za su shiga aljanna ba kama yafuzul mu'minuna kamar yadda mu'minai ke kun sai da ta baci sannan suka gane da gane ashe wannan abun ashe ma ba wani abu bane samun wannan domin masu shi ma ashe ma ba ma dole ne su ci nasara ba ya fito ko ma'anar ayat ma'anan waɗannan ayoyi wannan dunkulallun kalmomi ne wanda za su iya tare mu wajen fahimtar cikakken ma'anan ayoyin amma kuma yanzu ga cikakken ma'anan tafsirin ayoyin daga malam rahimahullahu ta'ala mazalar ya kufi kisasi karun albari. har yanzu jerin magana bai gushe ba ana ba mu kissa ne akan kissan karun wannan karun din mai ketare iyaka mabannacin nan karun shi ake magana kan shi kala ta'ala fa kharaja ala qaumihi sai ya fito zuwa ga mutanensa akwai nahan nan lam tu'thar fihi mau'iza wannan wa'azin da aka yi mai lamto a fihi ba ta yi tasiri a kan shi ba duk maganan da ake gaya mai dinnan nan bai ji ba a yi mau'iza wa wa'izihi mau'iza lam fihi mau'izatu wa'azin waɗanda suka yi mai wa'azi bai tasiri a kai shi ba ko amfani bai mai ba walam min minha bi shay'in ba abin da ya amfana da wannan wa'azin kuma ko yanzu haka ake yi galibi ma mutum ko ajin ku da shi yau ya zama ya yi kuɗi ka ce ka gaba da kullum ka matsa mai wazi abu biyu zai ma watakila koko uku ko dai ya ɗauka saboda baka da shi ne ya riƙa gutsuran ma kawai ce ya gane wa'azin da kake mai dai baya san ma ne kawai shi kenan aka ne ko ko kuma ya ƙi baka ya kore ka ya ce gaskiyar magana shi kana damun shi da wa'azi don haka da Allah kada ka ƙara zuwa wurin shi yana so zai neme ka ko kuma ya fito fili fili ya ma magana ya ce wai kai kullun sai damun mu da wa'azi kai ne kake da wayo kai ne kake da aljanna aljanna nan in taka ce kakka ba mu kai in kana da wayo kai ma me yasa baka samu kuɗin ba ma to wannan shine babban fadan da za ku yi da shi in ko ba haka nan mato to ka jale shi kawai ka zo lafiya amma in ba haka ba da ka ci gaba da mai wannan abu in ba ya sa'a ba wannan abin zai shi yasa ɗabi'an mutum ne in ya samu abu ukun nan in ba ya sa'a ba ya canza yana samun kuɗi yana samun dukiya ko ya samu matsayi to fa lokacin nan zai tunanin cewa abin da zai yanzu bari ya canza abokai domin in kai abokin shi ne kusa kusa yana ganin har yanzu kana da naman da zaka iya keta shi ka gaya mai magana saboda haka bari ya canza abokai ya canza ya canza kada ma ya zo yanzu ka gaya mai magana da matsayinsa kana gaya mai waɗannan maganganun to daga nan faɗa za ku kai da shi to gara ba ka kyale shi ba shi yasa ba wai taimako bane ba nasara bane yau mutum in ya hau ya hau wani kololuwan matsayi ya ma ambato sunanka cikin mutane ya ce ya san ka wallahi ya ja ma masifa da shiru yayi ya ta mulkin shi gama amma in ya kira sunanka ya ce daga cikin wanda ya sani da wane ya ja ma matsala da ma bai san ka ba ya fi ma wani ma kai ma da baka san shi ba ma da ya fi ma saboda wani sanin shi kwantsan ido ne zai rika jama ma ka rika rashin lafiya saboda ka san shi saboda za ka san shi wasu su tunanin tunda ka san shi zaka iya taimakon su ma zuwa wurin shi kai kuma bai ma taimake ka ba kai din balle balle ka kai wasu to sanin shi da baka san shi ba da yafi ma sanin shi yanzu ya zama ma masifa kwantsa ido ne shi in ka gansu akwai mutanen da ba su da amfani cikin al'umma gara baka san su ba su san ka ba domin in ka san su dalilin su wasu ma ake ƙara farashin kaya dalilin su masifa ke samu in ka san su ka dinga ciyen ido ma'anawi fa ba kawai a ganka da ciyen ido jajawur ba mhm. nan kullum muna ba da misali nan a ce ma mutum tare da shi kuka taso ya samu mukami ya kai matsayi ya kai matsayi kullum ka ce a ce ya zo cikinku tare kuke ci tare kuke sha tare kuke komi da shi ku zagaya tare ha akwai wanda aka taba bani labari shi ko mota bai da ita da mota abokin ake ta zagayawa aka rugurguje motan kuma alhamdulillah yanzu ma Allah ya sa karatun ya fito ina ma ganin abokin yanzu zannan nan ina kallon abokin nan wallahi ina kallon shi da motar shi aka yi ta wahala aka yi ta wahala aka yi ta wahala aka zagargaje mota aka ragargaje mai mota amma da ya samu mukami ya kai kololuwa to kaɗan tuna ko da wannan motan fa da suka rusa a canza wata ma wallahi bai yi ba dan iskan da ya samu kuɗi kawai sai ba yan wasan kwaikwayo to dan iska ne mana ko da ba zagi ko wallahi da zagi dan tsinanne ne ma da ya samu kuɗi kawai sai dai suka gani kawai ya kira yan wasan kwaikwayo ya rarraba masu da maza da mata miliyan biyar miliyan goma miliyan su ko miliyan ɗaya ba wanda ya ba wannan matsinan ne ba su koye ta ce masu yana na yana planning wai yana na yana planning yana na yana planning wai mutum ya je ya shiga office yana ta planning yana ba wasu amma wai 'yan uwansa wai sai ya ce wai har yanzu yana nan wai yana wai bai gama satilin ba yana planning yana planning har a cire shi daga kujere bai gama planning ba kwanaki nan ni da ban san abin ba nike magana nan nike cewa idan fa wani ya kai wata kololuwa ya ce ka kawo takarda in kawai ya ce trit an gama sai suka ce ba sai ya ce trit ba kana kawo takardar na in yayi sainin akai kawai ta zama miliyoyin ta zama komi duk inda ka kai ta za a iya baka kai ma abin da ka amfana za ka iya samu abin da ka yi rayuwarka ka iya samun wani abu amma wai ya ɗau takardar nan yayi wannan jagwalgwalan wani fa signature shi ka gani shi kadai ya gane abin in ya jagwalgwalo jagwalgwalo fa kawai zai yi kuma jagwalgwalon na a rana ɗaya zai iya yin guda ɗari bai gaji ba amma inda yake so ya ɗau takardar nan ya jagwalgwalo bai magana da baki ba bai ce komi ba jawo takardar ka kawai zai ansa a ka ya jagwalgwalo wallahi in ya bada ta malin sai ka sha mamaki amma ba zai yi ba wai sai ya ce wai bai satilin ba to bai satilin ba gawa ce shi yake jiran sai ya farfado sannan ya yi tadda aka kai shi wani in da iya shege su can waɗancan su ta taimakon yan uwansu su suna zama wani abu mudu wanda ya kai wani matsayi wai sai ya rika tashi bai satilin ba har ya gama a nan garin na taɓa ku labarin wani wanda ina jin maman shi ma sai da ta tsine mai a gidansu dama aka zo aka bashi aka ce ga wani can ba mu bane akan wata kujera aka ɗaukai aka zo wani ya je ya yi kokari ya shiga ta can ya shiga ta can har presidency ya je ya shiga duk inda zai shiga dama Allah ya ba shi shige-shige ya je ya yi shige-shige ba kuɗi ya ce su ba shi ba ba kwangila ya ce a ba shi ba ya ce kujeran nan ana yi mana ba daidai ba a kai ta dalilin wannan kujerai an fi ƙarfinmu ana danne mu yaranmu ba sa samun aiki nan ne sabon wuri da za a samu aiki muke so mu ma a sa namu a wurin don ya hau kujerar nan ya ɗauki namu aka ce gaskiya ne wannan ka kyauta ka kishin arewa ka kishin arewa abin nan ba aka cire wanda ke bisa aka ɗauko wannan daga wani wuri can ya kusa mutuwa matsiyacin ƙarshe shi ma aka ɗauko shi aka zo aka ba shi wannan mukami aka ce yanzu za a je presidency za a je national assembly za a je can ya ya tsaya gaban waɗannan gwankaye zai je gaban gwankaye ya tsaya ya bayani aka ce to wannan ya riga ya rame ya ba riga ba komi ba ba ba ba ba duk ba ba ba ta yi mai yawa aka ce to yanzu abin da za a yi farko tukuna a nema mai mota sabu aka nemo mota aka yi mai dinki kala ka la haula wala quwwata illa billah aka yi mai dinki na na banji ba fiye da to kaji kun ji wanda ya sa dan kusan na san abin da gaske ne ko fiye ma da mota daya aka bashi da kaya aka hada sivin shi aka yi mai turanci shi ina zai iya turancin da aka yi turanci aka yi turanci aka hada mai yadda ko ya je can abin da zai faɗi yau oh, ba duk karanto masu za a yi ba eh, a hada mai komi ga aka hada aka kai can aka kai aka bashi mukamin da ya zo wanda ya fara caka da gwiwa wanda ya dalil wanda ya di wannan hidimar waɗanda suka yi mai waɗannan hidiman su ya fara hanawa su gan shi a aikace ne ba aikace ne wallahi aikace ne wanda ya fara hana su gan shi to wanda suka yi mai wannan hidiman da wanda ya bada motocin kaji ma ba mota ɗaya bace motoci da aka bashi da dinki dinki wanda gaya man caya sai da aka yi mai dinki wajen kala arba'in kala kala da zai sa ya je can kada ya shigo office arena mai wayo kada ya je can arena mai wayo kada ya shigo nan office arena mai wayo in dai motoci ne ga motoci in dinkin suturar da zai sa ne ga sutura kafin wai ya shiga wurin ma ya mirmije da ya shiga ya mirmije da yake an ce mai dan Allah ba ni ne shi je kaka gani da ya shiga wanda ya fara mai iskanci wanda suka yi mai wannan kokarin su ya fara hana su ganshi to yawancin mu wannan ɗaya kaji duk yawancin mutanen mu haka suke babban abin mamaki ma da rashin mutunci za ka ga mutum kana da daraja kana da kima kuna tare da shi malam wai yau in ya kai wani matsayi ba wanda zai ma hanya ka ganshi kuma sai budurwa sai mace in kana so ka ganshi sai ka zubar da mutuncinka ka nemo wace ce budurwar shi to yanzu aka ganka kana bincika yan mata kana da mutunci a ce kai ma yau sai ka je wurin wata budurwa ka gaishe ta saboda za ta yi ma hanya ta je ta kai ka wurin wani ita kuma ta ɗau waya ta kira shi nan take in ka je kai mata wannan ladabin la hawla wala quwwata illa billah kana zuwa kai mata wannan ladabin sai ta ɗau waya a gaban ka don ta nuna ma da gaske ne abin da aka zo ta ɗau waya ta kira shi ta ce ma kana ina ya ce a ah, sweetheart ina wuri kaza <laughs> mi kike so ta ce so nike in ganka ya ce a ina kike so ki ganni duk inda kike so ki ganni faɗi ta faɗi kuma ya zo ya ta baka appointment ta ce kawai ka bari in an jima karfe takwas na dare ka kira ni sannan mun gama haɗuwa da shi zan gaya mai da abin da za a yi za ka ji kuma wallahi za ka ji din karfe takwas matsiyacin ya zo wurin wurin haka ba muke da wasu to wannan shine shine shine abin nan Ta an dawo kawai ta maganar wani arewa arewa arewa bayan wasu na nan sun caccake arewan da diga sun sa diga sun caccake arewan har sun sa ta rami kuma ana ganin su ne arewa wani banza kawai Allah dai ba mu mafita ba shi ne dai maganar ban ya aka yi ma muka zo nan kai yau mun shiga inda ban ruwanmu ta saboda aka su waɗannan suka ce gashi nan albari yi ƙarun suka ce ai wannan su le zulmihi ai tafi min ha bi shai'in bai amfana da duk wa'azin da suke mai bali zulmati nafsihi saboda duhun ran shi da yake da shi ran shi ya riga ya shiga duhu baya da haske wa kasawati kalbihi ga kekashewa zuciya lima rana alaihi saboda abin da zuciyar ta yi tsatsa min zunubi sun riga sun yi tsatsa a zuciyarsa fakharaja fi mazharil kibriya wata haddi saboda haka sai ya fito a matsayin wato irin na masu girman kai matsayi irin na wanda ke nuna isa wata haddi da kalubale in akwai wanda ke da arziki ko ke da kaya irin nashi shi ma ya sanyo a gani saboda haka yana takama yana ji da kanshi ga girman kai ga tahaddi in akwai wani mai kuɗi irin shi da zai iya hawa wannan abin hawan ko ya irin wannan kwalliya to ya fito ina wani ba shi ba a haka ya fito saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ku ya nuna masa ai abun a hannunsa yake ai qarun fi yawmi idin aw munasaba ya fito ne a wani wuri irin na taro ko wata munasaba ce za a yi wani taro kharaja ala qaumihi ya fito gaban mutanen sa wahum yushahiduna ai suna kallonsa mawqibahu suna ganin wannan matsayi nashi babba fi zinatihi al khassa min al thiyabi wal marakibi ya fito a kwalliya irin tashi ta musamman ba wani wanda zai a ce ya sa irin wannan kayan nashi haka nan mota abin hawa a wancan lokacin abin hawa ne ba da motoci ba in mota ce da yanzu mota ce za a zo da ita saboda haka sai gashi nan ya taho khassa min athiyabi wal mawakib wal marakibi qawluhu ta'ala sai aka ce qala alladhina yuriduna al hayata dunya waɗanda su ko duniya ce a gaban su ay min qaumi Musa daga cikin mutanen Musa wa humul maftununa bid dunya wanda aka fitine su da duniya wa da kwalliyar duniyan suka zo sun an jarrabe su a min ahlil ghaflati min domin su mutanen da suka shagala game da lahira ba lahira ce gaban ba wa ma aktharuhumul ku ji malam yace me ya kai yawan su kuma a yau irin waɗancan din su ne suka fi yawa yau wa qabl min min ay wannan wa ma aktharuhumul yawm wa qabl wa ba'd al menene wa ya kai yawan irin waɗannan a wancan lokacin gabanin ma wancan lokacin da bayan kuma lokacin duka akwai su akwai gabani akwai baya akwai yanzu ma al kalu ma Allah ta'ala bihi sai anhum sai Allah ya bada labarin abin da yace game da su suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun kai tammu ina ma dai a ce mu ne muke da irin abin da aka ba karun ai tamannau an yakuna lahum oti ya utiya qarun min almali zina sun yi burin ina ma da a ce suna da irin abin da aka ba qarun na dukiya da kwalliya suka ce innahu lahu hadhin azim suka ce lalle qarun lalle shi kan ya samu rabo mai girma ai buktun wa nasibun wa rizqin an bashi wannan irin manya manyan raƙuma sannan ba haka nan ga kaso na dukiya kuɗi sannan ga arziki an bashi abubuwan ban mamaki alhazun nan alqasamu alladhi yutahu almaqsumu lahu in an ce hazzu shine kaso wanda ake ba wanda aka yi kasar da shi abinda aka azurta shi da shi wa qala alladhina utul ilma waɗanda aka ba su ilmi ai a shar'i ilmin shar'iyya kenan addini al'alimuna bid dunya wal akhirah waɗanda su kam sun san maganan duniya sun san maganan lahira sai suka yi magana su kuma akwai nahar fil aya dalilun ku ji kuma a rike a jalayi ma a shi suka ce a cikin wannan aya akwai dalili mai karfi da ke nuna cewa annal jahla billahi wa shara'ihi wa ahdihi wa wa'idihi idan mutum ya jahilci Allah bai san Allah ba bai san dokokin Allah ba bai san alkawarin da Allah ya yi ma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai masu tanaji a aljanna ba bai san kyacewar da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi ba waɗanda za su shiga wuta ba a lahira wanda ya jahilci waɗannan abubuwan gaba ɗaya abu nawa bai san Allah ba bai san dokokin Allah ba bai san alkawarin da Allah ya yi masu imani da aiki na kwarai ba bai san alkawarin kyacewa da Allah ya yi waɗanda suka yin imani suka yi aiki na kwarai ba wannan jahilcin guda hudu huwa sababu kullu sharrin wa fasadin fil ardi to ku auna ku ga yanzu halin da muke ciki kuma ku auna rashin sanin waɗannan abun guda hudu rashin sanin Allah rashin sanin dokokinsa rashin sanin alkawarin da Allah ya yi ma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai na aljanna da za su shiga rashin sanin kyacewar da Allah ya yi na azaba ga waɗanda suka ƙi yin imani suka ƙi yin aiki na ƙwarai suka ƙin sun shiga wuta rashin sanin waɗannan abun guda hudu ku riƙe ya jama'a yana da gayatu ahammiya ka sa shi a cikin zuciyarka jahiltan waɗannan abun guda hudu huwa sababu kullu sharri shine sababin kowane sharri da ya faru duk sharrin da zai faru kasa shi wannan shine sababi wa fasadin fil ardi kuma shike ai taban na doran kasa bannar da ba san kanta ba san ta inda wadda ma za ta baka mamaki ma ai wa annal ilma bidhalika kuma sanin waɗannan abubuwan a san wannan mutum ya san Allah ya san hanyar da zai gyara ya bi Allah tabaraka wa ta'ala ya imani da shi ya aiki na kwarai ya san abin da aka yi alkawari wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai za su samu ya san alkawarin azaba da aka yi ma wasu sanin wannan ilimin aiki da shi sabilul islahi fil ardi shi ne hanyar gyara a ƙasa shi zai gyara ƙasa in ba haka ba ka je duk inda za ka je ka nemo magani in ba waɗannan abin guda hudu wallahi ba za ta gyaru ba ƙasar nan sai an yi wannan saboda haka ku daina ganin in an yi magana mutane su ce an yi wata magana wannan shine hanya kuma littafi muke karanta ba ni na rubuta shi ba saboda haka sai mutum ya gani in dai ba wannan abun za a sani ba a koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala da waɗannan bangarorin to ba hanyar da za a yi ƙasa ta gyaru komi ko an toshe kamar rafi ne yashi ya zo ka tare da yashi ta can ruwa ya fashe ta nan ka tare da yashi ruwa ya fashe ta can ka tare da yashi ruwa ya fashe ta can an dinga ya dinga fashewa kenan ba ranan da za ta rishi. ya fito to shine na abin da aka ce don haka waɗannan su ne hanyoyi wanda za a koma idan aka koma ma Allah tabaraka wa ta'ala aka riƙe abin da aka ce aka san Allah aka gyara aka san shokokinsa aka tsare inda ake cewa abin nan aka san wannan alkawarin aka san ya cewa kowa na kallon waɗannan da idon basira to ƙasa za ta gyaru in ko ba haka ba za ta gyaru ba ƙasa ba za ta gyaru ba da wannan da banna maɓannata na ƙara banna suna ƙara lalatawa to ba ranar da za a gyaru wannan shine na har nan ba can wurin ai addini gashi nan ai wa shiqa wa asbabu shiqa as-sa'adati wa shiqa kuji sannan bayan haka nan waɗannan ai al-ilmu shar'i din al-alimuna bid-dunya wal akhirah wa asbabu sa'ada kuma sun san menene abin da ke sa a samu sa'ada wa shiqa da rashin arziki duka wannan a duniya da lahiran nan dukansu akwai abin da za a samu sababi ne na samun arzikin duniya da na lahira sababi ne kuma na samun rashin arzikin duniya da lahira wa shaqa fi kullin minhuma qalu ma akhbara ta'ala bihi anhum fi qawlihi wailakum suka ce kai tonku thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan ladan Allah sakamako na Allah tabaraka wa ta'ala shi yafi alkhairi wanda ya imani ya aiki na kwarai ai wai hakum ai halaktum yace kai tonku kun halaka in kuntum tu'athiruna ko tu'thiruna hadha alfani alal baki in dai kuna fifita wannan mai karewa akan wanda baya karewa kuna fifita duniya wadda karewa take kuna fifita ta kan lahira to gaskiya kun yi asara sawabullahi ai aljanna wa huwa aljanna khairun min hadha az-zukhruful fani wannan shi yafi alkhairi min hadha az fani akan wannan kwalliyan mai karewa amma fa wannan liman amana wa amila salihan wanda ya imani ya aiki na kwarai wa lazimu zalika annahu taraka shirka wal ma'asi saboda aka lazimin wannan inda an yi imani an yi aiki na kwarai to ba haɗawa ake ba a ce ai interfaith a ce duka hada duka gaba ɗaya ina in dai mutum ya yi imani na gaske kuma zai aiki na kwarai to dole sai ya bar shirka kuma ya bar sabo wa qawluhu ta'ala wala yulqaha ai ba wanda zai samu wannan ai hadhihi jumla min al kalam wannan ba wanda zai samu wannan wannan jumlan da aka faɗi na kaman thawabullahi khairul liman amana din bi rabbih wa amila salihan fi hayatihi bi ada'il fara'id wan nawafil ta hanyar mutun yayi abubuwa da aka ce illa sabirun to mutun sai ya dage yayi wannan yayi abin da yake farillai wan nawafil da nafil fil wa tarkil muharramati ya bar abubuwan da aka ce haramun ne war ili da abubuwa wanda yake na zubar da mutunci ne ai wala yulqa hadhihi kalima ba wanda ke samun wannan kalima ta wannan matsayi illa sabirun sai masu haƙuri amin ahlil imani wat taqwa wanda suka yi imani suna cikin masu imani masu jin tsoron Allah humul ladhina ay yulqinuhumullahu iyaha su ne wanda Allah zai ba su daman wannan kalma su riƙe wannan kalma ta alkhairi kalmar imani la ilaha illallah muhammadur rasulullah su bi sharuɗanta su bi rukunnanta su riƙe ta ay fayaquluna hali safaya arwahihim wa zakati anfusihim za su rika faɗin wannan kalma ko da yaushe ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah suna bin abin da aka ce a kai abin da abin da ke rusa ta kuma suna ƙaurace masa wannan sai wanda Allah ya zaɓe su Allah ka zaɓe mu ka samu na cikin su lissafa ya arwayin saboda waɗannan su suke da wankakkun rayuka wa anfusum sannan kuma rayukan su suma wankakku ne ba su da matsala komi su wankakke ne Allah ya ba su imani Allah ka samu cikin su akwai nahar nan ba na uku nahar nan ba na uku da aka ce yulqaha ai ad aidun ala ma dalla alaihi qawluhum magana tana komawa ne akan maganan su da suka yi da suka ce wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan kai tonku wato wannan sakamakon Allah tabaraka wa ta'ala shi yafi ga wanda ya imani ya aiki na kwarai wa huwa hadhihi al shine wa'azin dai da aka kare masu ai wala yulhimuha ba wanda za a sa ya fahimci wannan wa'azin wa talaqqa fi raw'ihi wa talaqqi fi raw'ihi ya zo ya koma ya rike ta ya sa ta a cikin zuciyarsa wa yan biha har ya rika faɗi ma yana ji illa ahlus sabari ala ta'ati sai wanda suka yi hakuri akan biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa anil ma'asi sannan suka yi hakuri wajen barin sabo shi yasa kun ga lokacin da muke magana akan waɗancan mawdu'in mu da hakuri da da godiya wa nefi an tattauna kowa ya kawo dalilansa da yawa amma abu ne wanda yake hakuri ba karamin abu ba ne domin haƙurin nan dole ne sai an yi shi sai an yi ɗa'a sai an yi kaza sannan su zo su haɗu kuma da shukurin su fara tafiya tare shi yasa kawai kai tsaye aka ce abun hawa ne guda biyu kawai ba yadda za a yi ɗaya ya hagu sai da ɗaya na aka dole ne a yi haƙuri a godiya abubuwa ne waɗanda suke da gayatu ahammiya kan addini abin da ya shafi magana matsalar da abin ya shafi addini da aka waɗannan sun cije sun yi haƙuri ala ta'ati ma'asi daga sabo ba sun bari wa tasfu wa lidhalika nufusihim saboda aka sai rayukansu suka zama wankakku fa yulhimuna mithla hadhihi almau'iza to su ne wanda in wannan wa'azi aka yi musu zai amfane su in an gaya musu irin wannan wa'azi sai ya shiga zuciyarsu sai ya masu amfani kuma sannan sai a ga tasirin abun nan din to daga nan kuma sai godiya ta fito tunda an samu babban sakamako Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu wa qawluhu ta'ala fil aya magana Allah cikin aya ta 81 fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard ayyukhbiru ta'ala annahu khasafa bi qarun wa bidarihi al ana ba mu labari Allah ya shafe qarun da gidansa gaba daya intiqaman minhu min kufrihi saboda a saka masa akan wannan kafirci da yi wa nifaqihi da kuma munafucin da yi wa baghihi wa kibriyahi da zaluncin da yake na raba jama'a da girman kai da yi ya nuna fito na ya nuna isa game da Allah tabaraka wa ta'ala akwai nahar fa khasafna ay huna litartib nan an kawo fa'un ɗin nan ne littartibi alfa’un nan huna littartib ita fa'un ɗin nan a ce sai da yi wancan sannan aka yi mai ba haka kawai aka shafe gidan shi ba sai da aka jira ya koma ya yi ba daidai ba ya yi wannan takama ya yi kaza sannan abin da ya biyo baya shi yasa aka sa fa'un wata taqib faqad kusufa bihi ma khurujihi fi zinatihi ai an shafe shi a irin wannan lokacin yana yin wannan takama yana gamawa ba a jira ba ba a ɗauki lokaci ba babu tarahi sai kawai aka gama da shi ya yi wannan sannan aka yi masa shi ya fara yi sannan sai aka yi masa ba an masa gabanin wannan ba ne ya fito ko na aka ba jira sosai ba ba daɗe ba yana gamawa shi ma abin da ya biyo baya kenan wannan shi ne ya sa aka sa fa'ul fa na bihi wa dari al-ard wato kenan ba bayan ya gama abin da ya shi ma aka yi masa wa qawluhu ta'ala ma kana lahu min fi'atin yansurun ma kana lahu min fi'ata baya da wasu jama'a ai jama'a a ayansurunahu min dunillah wanda za su taimake shi ba Allah ba ay lima arada lamma arada Allahu khizlanahu bi khasafil ardi bihi wa bidarihi yayin da Allah ya nufin ya wulakanta shi ya kaskantar da shi a shafe shi da shi da gidansa wa man fiha da wanda ke cikin gidan min anwa'i awanihi na mataimakansa akwai mataimakansa wanda suke taimakonsa akan banna da zalunci azzalama wal mujrimin da masu laifi gaba daya aka hada su aka shafe su ma kana muntasirin ba wanda zai taimake shi shi ba zai taimaki shi ba balle ya taimaki wasu ali nafsihi fa najaha shi ya kare kanshi ya kare babu mimma halla biha min al na abin da ya same shi da shafewa fi batin al ardi ya karkashin kasa allati ma zala yatajaljalu fiha ila al qiyamah kai wannan shine azaba babba wannan kasan da aka shafe shi aka ce ba zai gushe ba yana ta kaiwa yana dawowa ciki yana ta kaiwa ya a buga da shi nan a da shi nan har sai ranar tashin alkiyama saboda ya yi mummunan laifi ai kaga wanda bai kai shi ba ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a lokacin banu isra'ila ya ce wani ya sa kaya yana takama yana tattaka su aka sa ƙasa ta damƙai shi ma ta ƙasa da shi ai shi ma cewa aka yi zai ta yadda daljallu fiha zai ta kaiwa yana komowa ciki har zuwa ranar kiyama wannan ko ya nuna mana wani abu yana nuna mana girman kai ko min kankantar shi mummunan abu ne domin wannan mai riga kawai ai bai girman kai irin na na ba amma iri ɗaya aka sa ƙasa ta rike su gaba ɗaya ta ƙasa da su saboda haka mu ta roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga girman kai mummunan masifa ce amma yana daga cikin azkar na masa da saba da masa da ake yi ka riƙa roƙo Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma inni a'udhu bika min wannan min kibri wal kasali ka riƙa roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ka daga girman kai da kuma kasala mummunan abu ne to wannan shine abun nan din su dan haka bashi da kyau ya fito ko ma zala yatajaljalu fiha ila yawmil qiyama wa qawluhu ta'ala wa asbaha alladhina tamannaw makanahu sai aka wayi gari waɗanda suka yi gurin matsayinsa ai tamannau manzilatahu an nas sukai gurin matsayinsa a tsakanin mutane wa hiya manzilatul mali wat taraf wal jahi wal rifa shine matsayi irin na dukiya wat taraf da fataka mutum ya samu abin da zai ta fataka yadda ya ga dama wal jahi da fada ji wal rifa da daukaka na matsayi wa ma'ana makanahu ay ma kana alaihi min manzilatul ului wal rifa abinda ake nufi nan da makanahu shine abin da yake kan shi na matsayin daukaka da matsayi babba suka koma suna burin yau ina ayyukhbiru ta'ala anil ladhina qalu ma kharaja alaihim qarun fi zinatihi Allah yana ba mu labarin akan waɗannan da suka yi magana ranar da karu ne ya fito gare su suka gan shi a cikin wannan kwalliya tashi suka ce ya laita lana mithla ma ya karunu kaitan mu ina ma da muna da irin abin da aka ba karunu innahu ladhu hadd ay yukhbiru ta'ala anhum annahum lamma shahadu al-khasafa yayin da suka ga kuma yanzu bayan su suka ce ina ma da suna da matsayi irin nashi yayin da suka ga ƙasa ta shafe shi halla bi qaruna alladhi halla bi qaruna wa suka ga abin da ya samu qaruna da gidansa gaba daya sai suka koma suna cewa wai ka annallaha yabsutu rizqa liman yasha suka ce ai na'jubu ai ahli bina suka ce muna mamaki kuma yanzu mun gano annallaha yabsutu rizqa liman sha mun gane ashe abun ba wai haka bane Allah ya ashe yana bada arziki ne ga wanda ya ga dama wa yaqdiru kuma ya kunta tashi ga wanda ya ga dama ai alaman yasha wanda ya ga dama sai ya bashi falbastu wanda ya ga dama sai ya shimfida mai wal qabdu kulluhu da kuma damkewa gaba daya kulluhu lillah dukka da Allah ne wa biyadillah kuma yana hannun Allah yin haka nan famalana la nafza ai ai ilallahi me yasa ba za mu ruga yanzu mu koma wurin Allah ba da suka ga wahala ai na tulubu ridahu mu koma muna neman yaddarsa wa tamanna ma tamannai wala tamanna ma tamannai wa tamannainahu ba za mu koma muna burin abin da muka yi guri ba yanzu na nadama kai mu yanzu muna ma nadama da muka ce ina ma da mun samu ashe da mun samu da mun shiga bala'i وقد أصبح ذاهبا لا يرى بعين ولا يلمس بيدين gashi yanzu su ma wanda aka ba su ma an wayi gari arzikin ya tafi ba a ganin shi da ido ba a shafawa da hannu da su da arzikin din sun bace laula amanna Allahu bina ai alaina la khusifa bina la khasafa bina inda ba dan Allah yayi mana kyauta ba tab ashe da mu ma yanzu muna ƙasa da an shafe da mu wai ka annahu la yuflihul kafiru suka ƙara cewa suna ta'ajjab muna mamaki aidan alimina mun gano annahu la yuflihul kafirun ashe kafirai ba su ne masu cin nasara ba dan kaga kafiri da abu kada wannan abun ya ruda ka kafiran nan ka qaruna wa fir'auna wa haman kaman qaruna da da wannan ba kaman qaruna da fir'auna da hamana dukkan su ashe abin da ake gani a hannun su na banza ne saboda ba su da imani ay la yafuzul kafiruna kafirai ashe ba su za su ci nasara ba la bin najati min al adhab wala bi dukhulil jinan su ba za su rabauta ba a su tsira daga azaba kuma ba su ba su ba shiga aljanna ba asarar da ta wuce ko mutum bai shiga aljanna ba Allah ka tsare mu daga shiga wuta akwai na harcen nan ba na shida wai ka anna Allah dinnan kila wai ka anna dinnan ay murakkabatun min wai sannan wahiya ismun fi'lin bi ma'ana ajab kamar an ta ne da wa'ai kamar wai na mamaki wahiya ismu fi'lin ba ma'ana ajabu ina mamaki wa khaful khitabi nan wannan khaful din ta khitab ta magana ce ai wa an an ba ita sannan wannan an din kuma mai nasaba ce wa ma'anal kalam a'jabu ya ya'jabu ya hada kai mamaki ya kai mai saurare na kai mamaki min basqir rizqi liman yasha na yanda Allah ke bada arziki ga wanda ya ga dama qala an tara wa shahidu fi qawlihi waika waika waika anna waika din qala laqad shafa nafsi wa afra wa laqad shafa nafsi wa abra suqmuha qila al fawaris waika an tara qadamu suka ce kai aka ce yace wai laqad shafa nafsi wai raina ta warke wa abra ta warke ma daga ciyanta warke raina ta waraka ta warke qila al fawaris sai mahaya suka ce wai ka. an tara aqdamu suka ce abun mamaki kai ka ce ga an tara nan ya taho dan yayi ciyo da yana kwance to yau sai gashi nan suka ce abun mamaki ga an tara nan ya taho sai ya ce waika saboda ba sai ya ce a ajabu ba abun mamaki sai ya ce waika an tara aqdamu ga an tara nan ya taho wa za ba ba'du ila anna aslu waika wasu suka ce wai dinnan laka ne kamar a ce kai tonka e ilam ka sani kai tonka ya kamata ka sani annahu ai kaza aka ce haka ne fa huzifatil lam wal fi'l fasarat waika sai aka ce waika wa wailaka wannan dai duka luga ce da abubuwan da ke ciki na sirrorinta ai wannan shine sannan na shida waika annallaha ai wai din ai na bakwai shine nan ma na bakwai can ai na take aka ce wa yaqdiru ay yudayyiqu rizqa wa la yusihu sai wa yaqdiru yabsutu rizqa wannan liman yasha wa yaqdiru yana matse shi ya zama Allah yana badawa da yawa ga wanda ya ga dama in ya ga dama kuma ya bada kaɗan waɗannan su ne ayoyi kamar yadda ya karanto hidayatul ayat abinda za mu gani na ayoyi na akwai na har na ɗaya ko gaskiya can sama can sama akwai nan ma na ɗaya da aka ce wai ka annahu la yuflihul kafirun al kafirun din yace laula amanna allaha ai ba dan Allah tabarak ba laula anna ko laula anna manna Allahu alaihi laula anni laula an manna Allahu ba dan Allah yayi mana kyauta ba fa afana min ya qarun ya kubutar da mu daga abin da aka jarrabi karuna da shi min almal wa zulmi wa tughyan na zalunci da dukiya da zalunci da wannan ƙetare iyaka La lahallabina ma hallabihi da abin da ya same shi ya same mu da yanzu muna can ƙasa ai min al wal khusran na sharewa dinnan da wannan asara kenan yanzu suna ma godiya ne da dadan Allah ya taimake su ba ya kubutar da su ba su ma ba ba su wannan dukiyan ba ba ba su wannan zaluncin ba ba ba su kaza ba da yanzu abin da ya samu karo da ya shafe su saboda haka mutum ya kalli matsayinsa duk halin da mutum ya ga kai shi a ciki to wannan halin a lokacin nan shine ya fi masa sai dai idan rashin lafiya ne to ba laifi mutum ya nemi lafiya ya ce Allah ya ba shi lafiya in ya ga dama sai ba da lafiya in bai ga dama ba sai karbe shi a cikin wannan abu amma har cewa akai ko ciwo ne ka ji yayi tsanani kuma kada ka ɗauka mutuwa ce tafi ma ka ce ya Allah ka kashe ni kawai da ciwon nan a'a sai aka ce in ya kai ba yadda za ka yi to sai ka raba kafa sai ka ce ya Allah idan rayuwa ce gare ni ita tafi ma alkhairi ya Allah ka raya ni ka fitar da ni daga cikin wannan hali idan kuma mutuwa ce tafi alkhairi gare ni to ya Allah ka karbe ni kawai to kaga wannan mutum shine abin da zai yi amma ba kawai mutum ya ga wani abu ba kawai ya dauka gaba ɗaya wannan abin ba wata hikima duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki kuma na sha maimaita mana nan mirara wata kiraran cewa di yadda muke a matsayin mu na yan adam yadda za mu so kanmu to ba mu kai fa son da Allah yake mana ba Allah yana son bawan shi fiye da yadda shi bawan yake son kanshi sai dai in bawan ne zai zama dan tawaye an gaya mai ga yadda za a yi kibi to wannan kuma ya samu sakamako ne aljaza'u min jinsil amal hidayatul ayat na ɗaya bayanu annal ta asra'u ay fi ila qulubil madiyina abna ad-dunya wal iyadu billah wannan ayoyi suna nuna mana fitina saurin mutum ya zame ya fi sauri zukata ya kai zukatan mutanen da aka jarrabe su suka zama su 'yan duniya ne duk mutumin da ya zama ɗan duniya ya zama na ba abin da yake tunani sai ya samu kuɗi ya samu arziki ya samu abu to nan da nan zai zame saboda haka zaka ga yanzu wasu in yayi wata zamiya ma sai ka rasa ma menene manufarta a ce yau mutum saboda ya samu kuɗi zai iya yin zina da mahaifiyarsa to sai ka rasa wani irin zamiya ne wannan wani ma zai raba ta da rayuwa ne kwata-kwata a ce in dai zai samu kuɗi sai ya kashe mahaifiyarsa ko a ce ya zina da 'ya'yansa nan nan na gaya muku na ce wani ran wata laraba nan ya saman kafin fito karatu ya ce za a yi wani aure a nan wajen gwamnan road ya ce a wajejen nan aka ce an zo za a yi aure amma aure ya fasu saboda an ji an gwada amarya sai ga tana da juna biyu da aka zo aka matsa aka matsa aka ce uwarta ta buɗe wuta kuma uwan mai zafi ta ce wallahi sai ta faɗi wanda ya mata wannan juna biyu in ba haka ba kuma wallahi sai dai ta mutu yau da shi a gidan na wallahi sai ta kashe ta ta ga aka ga da gaske take yi ta ce wallahi in dai bata ce yau ga wanda ya mata wannan abin ba sauran sati biyu zaki ba mu kunya ta ce wallahi sai ta kashe ta ta ko yarinya da ta ga da gaske ne ashe wanda ya abu yana cikin gida uban ne kaji malam sani da aka zo yarinya aka matsa mata ta ce ta nuna baba ta ce shi ne to ba ma ita kadai ba ashe duka da ta juya kawai ta ka a ga ita kadai ta laifi sai ta ce ai har da sauran yayyanta ma dukan su ma gaba daya ba wannan da baya ya kyale su uku da aka uwan nan ta ce to ai bata ga amfanin zama aure gidan shi ba tunda da 'ya'yan shi su ya maida matan shi ta kan ba ta kara wannan jagwalgwalo ba za ta zauna ba shi kuma da ya ce da aka zo aka yi ta mai magana sai ce wai so what an ce an yi kuma an cire to me shi wanda zai auri ɗaya tashi zai ce shi bai taɓa taɓa wata ba ne ka ji abin da ya ce tabarwan kunya naɗe ta da hauka shi wanda zai aure ya ce shi ya fasa aure tsakani da Allah shi inda wani ne ba babanta ba tun da dai an zo an yi wannan abu an kai ga wannan matsala sai ya daure ya ɗauka a haka nan amma yanzu tun da babanta ne zai hana ta zuwa gidansu ne ganin gida in ya aure ta ko ya ka gani ya ce zai hana ta zuwa gidansu ne bayan ya aure ta so da aka aure shi duk abin da ya basu abin da ya bada ya ban mata ma gaba ɗaya shi bai ma san a ƙara hada ta ƙara cewa ya shi bai ma so ya ji ya san ta kawai a ban magana kafin ba fara azumin nan to irin wannan na yanzu me yake kawo duk waɗannan abubuwan ba duk magana ce ta duk dai inda ka je ka dawo sai ka ce kai mai hankali dai wannan abun akwai wani abu to in ka matsa sai a ce tsafi yake na taba gaya maku wani da aka gaya min a ofis ina zaune na tarar da su suna ta magana ana mamaki aka ce wani ne ya tashi samun wai zai samu wani yana neman wani matsayi ya samu wani tantirin boka ya ce mai za a haɗa mai magani za a yi mai wani abun nan ba amma sharaɗin sai ya ɗauko sai ya je ya yi fasikanci da uwar ya samu abin da ruwan manin zai zo a haɗa ya ce aikin da wuya kam ya ce gaskiya da wuya amma dai zai gwada ya ce zai gwada aka ce bayan kwana uku ko sai gashi ya zo da shi da ya zo da shi bokan nan ya tambaye shi ya ce shi din ne ka samu ya ce sosai shi ne ai ko shakka babu ai da kan shi zai samu da Allah ya kai ka samu ya ce a to ai wannan kuma ai wani abu ne mai sauki dama ai ya saba yana zuwa yana gaishe ta ko ko yaushe zo ya gaishe ta ran nan da ya zo sai zo da katti suka jira sai da ya gama gaishe ta sannan kawai sai kattin suka shigo shi kuma suka ba shi abun nan ya rufe ran da ya fita ya dawo ya zo ya gaishe ta ya tabbatar tana nan sai ya fita suka dawo shi da katti ya sa face mask ya kulle fuskar shi kawai sa aka danne mai ita gashi nan ya samu bokan nan da ya ji ya ce ta gaskiya ka yi kokari in ai bukata za ta ko biya tun da kai wannan aiki ai bukata za ta biya ya an sha abun ya aje ya ce ka dawo bayan kwana uku ai da ka dawo kwana uku sai aka ce boka ya tsere ya ce wannan matsiyacin da ya ma shi haka in aka yi aikin nan bai yi ba to zai zo ya balangu da boka kuma zai iya cin nama ya ce wallahi tallahi wannan aka alajawa ya ce wallahi wannan aka aikin nan aikin nan bai yi ba to zai iya yin balangu ya gasa bokan nan ya ci naman wannan ba zai ba zai iya ba zai fasa ba kaji ji irin mutanen da muke da su wani ya ce an kai shi shi da bakin shi ya gaya ma wani Allah ya sauya rawun bayanan da kun ji da kanshi zai maimaita maku ya ce da aka daukai zai samu wani wai wani yana wani mukami shi yasa yanzu komi ma zaka ji dan duk yawanci kan matsayin nan wani komi sai yayi shi wancan shi ya faɗi da kanshi ya bugo gaya ma abokinsa ina zaune ya ce gaskiya so yake a bashi shawara shi dai yayi hauka wancan karan da zai nemi siyasan nan ya kashe ko 1.5 biliyan nawa ya kashe ya kashe a banza kuma bai ci ba ya to amma yanzu so yake a bashi shawara ina zai sa kuɗin shi ile abin nan ya ce yawwa alhamdulillah ko da ba za mu biya fili yanzu abin da muna so da ba mu rubuto ba takardar mu ta neman taimakon fili ce kan ku rubuto turo a nan ba kawai a sa kuɗi mu biya fili har yau ko kwabo babu tun shekara biyu sai ya ce domin da ya je neman wani matsayi bayan ya kashe kuɗin suka je wajen wani boka sai aka zagaya da shi aka nuna mai kaga wannan ramin na mai neman kaza ne kaji abin da ake sakawa ciki wannan ramin na mai neman kaza ne kaji abin da ake sakawa ciki haka kawo kan nashi aka ce kai ga ramin ka nan nan za a saka abin da za a saka zo mu je ɗaki a nuna mawa za a saka a ciki amma fa in an saka nan kamar yankan wuka ne ka samu ka gama aka je ɗaki aka ɗauko wani koko aka nuna mai kawai sai ga oshi tsugunna a cikin a ɗaki ita ko tana gata a ƙoƙo kamar majigi ya ce wannan aka ce ita za ka kawo mana a saka a wancan ramin shi kenan an gama magana ya ce ba zan iya ba ce wallahi ba zan iya ba na haƙura in dai sai na mama na ce ba ya ce eh, ita za ka kawo in kana so ya ce to ya haƙura shi gaskiya inda sai ya da dai wani ne da dai wani abin aka nema ba maman shi ba to komi ne ne zai yi amma wannan mamana ce wallah ba zai iya ba sai ce to shi kenan. amma kuma mu ba a zuwa wurin mu a tashi haka nan da haka yanzu sai ka yi mana aikin da aka fara yi ma yanzu sai ka biya nawa ya ce miliyan talatin aka fara haƙuri ana bashi dan Allah a yi haƙuri dai ya ce to magana ƙarshe ita ce miliyan ashirin da biyar ko ka biya ko ka tashi ma kai tafiyar ka a bakka haka nan amma ka sani uwarka ba ta zo nan ba ga ta a ƙoƙo balle kai da ka zo haka ko ka bada ko ka bada ma tashi ka tafiyar ka kawai in ma ba za ka bada ba yi tafiyar ka ya kulle su ya kai <laughs> ya ce to abin da ya bashi babaki da ya taho hanya sai da ya ga mutum uku cikin wanda ya sani sun tafi can inda ya baro shi mutum uku kuma daga inda ake sakin hanya a je wurin sha'awa uku a daji ai wannan dajin ba wai kidnappers kaɗai ba ne akwai kidnappers ma akwai kid imani ma ba kidnappers na mutane ba ne kawai akwai kidnappers na imani ma cikin dajin ma daji ya haɗa mutane daban-daban wasu sun sani masu abin sun sani arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu to ka gani sannan ba da kan kuma kun gani abu tutu wata malama tana wa'azi take cewa ita da in ta ji ana cewa mutane na tsafi ko suna zuwa su halaka wasu saboda bukatarsa sai ta rika mamaki sai da aka zo wata ta bata labari da kanta ta bata labari ta ce su ne wata mata mijinta yana da ɗiya za a yi aurenta sai ya zo zai za a yi mata aure ana haɗa mata kayan ɗaki sai ita matan ta ce wai sai ka ƙarar da kuɗinka ne akan wannan yarinyar duk komi ne kai sai kai ita tafi kowa baba sai ka yi mata abu ne ya ce yarinyar na mare ne ya ce bata da uwa ke ce aboke shawarar da za a rika shawarar me za a saya mata me za a saya mata tunda mata da uwa kada a kai ta a zo a ce ba a yi mata abubuwa ba wani abu tana da bukata ta kasa faɗi ta ce to ai ya isa haka nan ya ce wance ta ce fa kuma ina da halin abin da zan mata ki bari in mata ta ce tawa shikenan sai shuru. ashe daga nan sai boka a sami naka suka tafi sami naka wajen wani boka da aka sauka a wajen sami nakan suka bar hanya su ma suka hau mashin suka tafi suka je wurin boka aka je wurin boka ta ce mai ga abin da ya zo ya ce a ah, an ƙara dawowa irin wancan aikin za a ƙara yi ta ce irin shi za a ƙara yi ya ce wannan mai sauƙi ne ya ɗauko wata ƙwarya da ruwa a ciki da garin magani ya zuba a ciki ya ce kawai sai ba sai kawai ya bata wani tsinke kawai ta dinga caccakawa ya ce ki kawai kamar yadda kika yi wancan ki kawai yadda kika yi wancan ki caccaka ta caccake ta caccake sai mai ba da labarin ta sai ta jini kawai ya ɗago an gama ya ce an gama aiki kenan ai yadda kika tadda mamantan nan kin dai da kika yi wancan da kika je kin tadda mamanta a raye ta ce a ce to haka ita ma yanzu zaki je ki tarar ashe dama ita ta yi dalilin mutuwan maman ita wannan ta jiyo da suka koma kawai sai suka tara ana zaman makoki yarinya ta mutu ita da kanta ta faɗi wasu ma sun ji ai ba ni kaɗai na ji ba yana na abu tutu za ka shi gashi nan in kana so ka diba kai ma za ka ji gashi nan malaman suna hira suna faɗi to ka auna ka gani sauna ka duk wannan shine nan malam yake bayani abun yana da faɗi amma cewa ya bayanu annal fitina wato fitina ta asarar imani ta komawa mutum ya zama tana saurin shiga zuciyar wanda ya zama ɗan duniya idan mutum duniya kawai yake so duk abin da aka ɗauko mai aka ba shi aka ce na duniya ne to zai iya samu zai iya yin shi kuma zuciyar ta ƙeƙashe a nan muka ba ku labarin cewa yana nan shi ma har yanzu abu tutu abu biyu wanda wannan da wuya a rayuwa mutum ya mance su a cikin wannan masifan a bidiyo ne aka ba da labarin wannan mace ce mai ciki aka kama ta aka kai ta daji aka ce sai an ba da miliyan biyar suka je suka mijinta ya tafi ya nemo miliyan biyar kafin a kai miliyan biyar aka ce ta haihu ta haifi yan biyu mace da namiji ta haifi guda biyu suka ce albishirin ka matarka kuma ta ma haihu ta haifi mace da namiji don haka yanzu diya ranson ya karu yanzu miliyan tara za ka kawo yan biyu kowa biyu ita kuma in za ka kawo ka kawo da kanka ga wurin da za ka kawo ya ce to Allah ya bashi mafita ya tafi ya ta neman kuɗi ya nemo miliyan tara ya haɗa miliyan tara ya ce ya kira su ya ce kuɗi sun haɗu suka ce a kawo wuri kaza sai da ya kai kuɗi aka kirga kuɗi ogansu ya fito aka kirga kuɗi cas miliyan tara ya ce to ina matata ya ce ta mutu ya shuru ya ce to ina 'ya'yan 'yan biyu da aka ce an haifa ya ce ai dalilin mutuwa yan biyun dalilin mutuwa ta ne ya ce kafin ka kawo kuɗi muna ta jira sai muka ga karnuka muna jin yunwa yan biyun muka ga suna jin yunwa sai muka ɗauki yan biyun muka ba karnukan mu suka cinye shi ne ta gani ita kuma ta mutu yanzu wannan ɗabi'a ɗan adam ɗan adam a ɗabi'a shi ta abin nan ba akwai tunanin akwai zami abin da ya wuce wannan sannan akwai inda suka zo suka tarar da mutane za a yi suna ana girki gidan suna suka kira suka zo suka ce kada a gudu su ba abin da suka zo ba sun zo shi wannan ya ma maimaitu so biyu dan wannan ɗaya akwai wanda ya kira ni shi har sai da ya gaya min wani ya ce mata abokin su ce ana ungwado su aka aure ta ita wancan shi kuma nashi suka ce da suka zo suna suka ce kar ku gudu ba wani abu za mu ma mun zo mu taya ku murnar suna a kawo jariri wasu na cewa mm, mm waɗannan nan ba su da imani a kawo jariri su yi mi aka ce dai a ba su jariri da aka ɗauko jariri kawai sai suka tashi suka buɗe tukunyan miya suka jefa shi a ciki suka ce kuma kada kowa ya daga za mu taya ku suna ne jariri ya nuna a zuba muku farfesu ku sha mutane suka yi zazzaune suka kasa motsi aka gama jariri yadda ku aka kwaso farfesu aka zuba masa aka ce kowa ya kawo kwano ya sha a zuba mai sha suka shanye jaririnsu sannan suka ce to mun taya ku murnan suna ba za mu tafi da kowa ba amma mun taya ku murnan suna suka kama hanya suka tafi mutum hudu mutum hudu sannan ne wani ya ce ba abinda muka yi ma Allah wannan tsoron ya same mu wallahi Allah muka yi laifi akwai kwanaki masallacin da nake sallah mu malamin ya ce akwai waɗanda aka kama su aka tare su a nan wajen marawan jos ina tsammani ya ce aka tare su aka yi ta kama mutane aka yi ta kama mutane sai da aka kama mutum wajen guda ɗari sannan sai aka haɗa wani aka ce ya raka su shi ya sa bindiga ya kai su inda za a boyo su su kuma suka hau mashinansu suka nufi wani wuri wannan mutum ɗayan shi ya raka su aka shiga cikin daji aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya yana raka su shi ɗaya mutum ɗaya su ɗari sai wani ya tsaya ya ce kai yanzu mu ɗari mutum ɗaya saboda ya riƙe bindiga yanzu duk yadda za a yi mutumin nan mu ɗari zai iya kashe abin nan ba ya ce ma wani in na riƙe shi za ka iya ƙwace bindigan nan mu kashe shi kawai mu gudu ya ce wallahi ba zan iya ba ba zan iya ba ba zan iya ba ya ce to ba za ka iya ba yanzu gudariya wani abin ya baku wannan masifan to inda ma mu ne aka kama haka za mu yi muma in dai wannan ya ba mu dariya wallahi mu ma aka kama ma ka za mu ya ce shi ba zai iya ba ya ƙara matsa baya baya ya ce ma wani in na rike shi za ka iya ƙwace bindigan nan ya ce zan iya in na rike shi zan rike shi gam kai kuma ka ƙwace bindigan mu kwankwatse shi kawai mu tafiyan mu ya ce zai iya ya ce to shi kenan bari kawai ana cikin tafiya sai ya ce ina jin fitsari ya ce kai muje fa za a tsaya ba ya ci gaba da matsa mai zan yi fitsari zan yi fitsari ya ce to shikenan tsaya kai fitsari sai ya tsaya fitsari ya tsare shi shi kuma ya tsare shi ya ce gama fitsarinka waɗannan na ta zungu ya tahiya suna gaba zungui zungui zungui da ya gama fitsarin nan kawai tashi ya rike shi ram mai kwacewa ya dawo ya kwace bindiga da ya kwace bindiga kawai ya rike ana ta kokowa shi yana so ya kwaci kai shi kuma yana son ya kada shi kasa saboda danne sai kawai mai rike da bindiga ya fara haka can kawai sai ya jefar da bindigan nan saboda haka yanzu kawai sai karfi kawai ke yi ya rike bindiga ya ta makyarkyata ya zo ya taya shi a kada bai yi ba waɗancan su ruga ba su ruga ba har ya fi karfin mai abun nan ɗin nan ya koma ya ɗau bindigar shi kaga kawai ya ɗau bindigar shi ba sai fara dawowa kan mai rike shi ba su kuma sauran nan ya gama ya hada su suka ƙara ci gaba da tafiya zungui zungui ba wanda ya ruga yanzu ba za ka san cewa wani abu muka yi ma Allah ba a ɗabi'a dai ta ɗan adam ya ga wannan a ce ya kasa rugawa wallahi Allah muka yi ma laifi so da yanzu za mu tuba mu tuba ba za mu tuba ba kuma mu ga basifa ba mu maganta ba in dai ba mu koma wurin Allah ba muka tuba muka yi tuba ta gaskiya muka dinga istighfari muna roƙon Allah ya raba mu da wannan masifan ba wallahi masifa ba ta fara ba ma Allah ya tsare mu amma ba fata muke ba muna fata ba fata muke ta zo ba na biyu bayanin mawqifu ahli ilmi dini cewa bayanin matsayin waɗanda suke da ilimi na addini wa annahum rushadu waɗannan su ne shiryayyu masu shiryar da mutane ai hukama su ne masu hikima ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar suna umarni da kyakkyawan aiki suna hana mummuna abu na uku bayanu annal baghi yukhadhu bihi al-bughat fi dunya wa yu'adhabuna bihi fil akhirah wato wannan bayani akan waɗanda suka ƙetare iyaka suna yin ɓanna maɓannata wanda suke yin ɓanna a doron ƙasa ana kama su a nan duniya sannan kuma ana yi masu azaba a lahira kan wannan azabar bata tsaya ba tunda ƙaruna da aka damƙai nan yana ta shan wahala an damƙai an sa shi cikin ƙasa ana ta kaɗa shi har ranar kiyama ranar kiyama kuma in an fito kuma za a kai shi azaba yana cikin wanda ake Allah baya so ya zama cikin makabohin Allah baya son su Allah ka tsare mu na hudu bayanu anna wujudal iman wato an yi mana bayani ko za mu gane a cikin waɗannan ayoyi samun imani khairun min adamihi shine yafi alkhairi akan rashin shi wa in qalla ko da imanin dan kadan ne wa anna ai wa anna dhal iman aqrabu ila tawbati mimman la imana lahu sannan wanda yake da imani irin wannan ko dan kadan ne to yafi saukin ya tuba zuwa ga Allah akan wanda bai da imani kwata-kwata shi yasa kuke jin ake cewa masu yin irin wannan bannan imani ne ya riga ya bushe a zuciyarsu kwata-kwata babu balle ma su tuba tunanin su tuba sai dai kyauta daga Allah in Allah ya ga dama sai ya canza zukatan kuma imanin ya shiga ciki kuma su gyaru muna fata Allah ka shirya da mu gaba ɗaya don tsarkin sunayenka waɗannan fitintunu da muke fama da su kullum ga sunan muna ta jin labarin su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah kai mana maganin waɗannan fitintunu ba dan halin mu ba Allah mun tuba zuwa gare ka muna istighfari muna tuba muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mana maganin waɗannan fitintunu yan mu da suke hannun waɗannan bayan Allah da aka damƙa har yanzu wasu babu labarin su ce yau mutum ya kama mace da ciki malam ga mijinta ga ita ga ciki amma an rike su malam wannan abu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita kan shi dan tsarkin sunayensa nattafi bi hada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب نعم الله يجيك أنشي الله يغفر تعوسك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم